وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ba mu zalunce su ba yayin da muka shigar da su wuta sai dai su ne suka zalunci kawunansu da yanka kafirci